daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. kan mitoci 25 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Juma'a shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar mu Binta Ibrahim. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Yau da gobe. Su masu raro barkamu da sake sada da ku a cikin shirinmu na yau da gobe. To littattafan Hausa musamman na soyayya a shekarun baya sun yi matuƙar tasiri a rayuwar al'umma musamman matasa ta fuskar soyayya da zamantakewar al'umma inda marubutan kan yi amfani da basira da hikimomi wajen tsara labari waɗanda suke janyo hankali ta yadda za a gudanar da rayuwa a lokacin soyayya wato lokacin samartaka ko kuma bayan aure. Akasarin makarantar littattafan matasa ne maza da mata littattafan na Hausa wanda aka fi musu lakani da hadisan Kano a tsakanin matasa sun samu karbuwa matuka ta inda makarantar su kan yi kwaikwayo ko kuma ɗabi'antu da yanayin labaran. Alal misali yadda ake samun saurayin novel da kuma budurwar novel da irin gidaje masu tsada na alfarma. To a yau za mu yi nazari ne akan tasirin da rubutun Hausan yake da shi a rayuwar matasa da kuma halin da marubutan ke ciki, inda na tattauna da marubuciya Hajiya Sadiya Kaduna wacce aka fi sani da Antin Kedi. Inda ta bayyana mana halin da marubutan littattafan Hausa suke ciki a wannan lokaci da kuma ƙalubalen marubutan yanar gizo wato wanda ake ce ma 'yan online. Rubutun ɗabi ɗaya rubutu ne wanda ake yi a harshen Hausa wanda ya shafi ilmantarwa bangaren soyayya jaranta da kuma ilimi. Muna son mu san tasirin da marubutan nan suke da shi a rayuwar matasa Barka da zuwa Hajiya Sadiya. Barka ka dai. To kamar yadda muka yi gabatarwa za mu magana ne akan littattafan da ake rubutawa irin wanda ya shafi harkar soyayya, ilimi, jarinta da sauransu. Wanda muka samu gwarazan mata daga cikin ku kuke rubuta. To da farko dai zan iya cewa gaskiya muna taka muhimmiyar rawa kan ganin cewa an samu da tarbiyya a cikin al'umma. Za ki ga mafi yawanci littafinmu kamar wa'azi ne muke yin shi nuni ne muke yin shi cikin nishaɗi a maimakon ka fito ka ce kaza kaza kaza to sai mai mutum nuni cikin nishaɗi kuma wannan abin da muke rubuta shi ta cikin nishaɗi sai kake ga an ɗauke shi an yi amfani da shi kuma har mutum ya gamsu sosai ya amfanar da jama'a shi ma. To da kika ce mutum zai iya amfani da shi idan an wani ya ga tambayar da zan miki ta gaba. shin tsakanin marubuci da kuma al'umma wake koyar da wani ne duka kowa na koyar da kowa kowa yana amfani da kowa misali akwai rubutun da za ki kalli al'umma ne ki kalli yanayin yadda suke sai ki rubuta labari a kansu akwai kuma wanda shi da kanshi zai taso ya zo ya baki labarin ko kuma su baki labarin ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru da Allah wance muna son ki yi rubutu akan kaza in har da amincewan mutum muna yin wannan rubutu kai tsaye ba tare da mun tsaya mun yi wani bincike mai zurfi ba tunda ya hutar da mu shi zai ba mu labari mu dai kawai za mu zauna mu tsara ne yadda zai zama daidai da yadda ya kamata a ce an fitar da shi kina nufin kenan tsakanin ku da al'umma kamar dan juma dan juma'a kowa na gogan wani ne eh to ko ba mu ce um, kamar dan juma bane da dan jimmai za mu iya cewa cikin 70% kashi 70 mm. mu ne muke dubawa mu rubuta kashi 30 muna amfani da yanayin yadda mutane suke kawo mana labarin labarin kuma da mutum zai kawo sai mun tabbatar da ingancinsa cewan lalle lalle wannan labarin ya faru ne da gaske ba wai ƙarya ba ne ko a ƙaharu shine za ki ga mun duba mun saita mun yi rubutu a kan shi. Wato kenan dai muna amfanuwa da juna. Hmm, akwai kirkirarren labarai a cikin labaran ku wanda ku amfani kawai da kwakwalwa ne eh. ya kamata a ce jama'a sun doshi wannan bangaren. Akwai kirkirarren labari wanda kai ne zaka kirkira kamar yadda kai ma kirkiran ba wai zaka yi shi bane kai tsaye. Sai ka tabbatar da abubuwan da suke wakana. Wanda zai amfani al'umma. wanda zai amfani al'umma wanda idan ka yi zai yi tasiri a cikin al'umma. Su suwaye kuka fi yi rubutu a kansu eh to gaskiya muna yin rubutu mabambanta alkalami tunda marubutan suna da yawa kowa da bangaren da ya fi ɗauka kamar dai ni zan iya cewa ina ɗaukar labari true life story wanda abu ya faru ma'ana ni tambaya ta shin na matasa ne waɗanda kuke rubuta matasa tsofaffi mata maza waye ne target ɗinku rubutun dai da muka fi ne zan iya ce miki shi ne harkan zamantakewa zamantakewar rayuwa kin aka ce zamantakewar rayuwa ya kunsa ko ina da ina ya kunsa komai da komai walau da tijo yan mata magidanta samari duka kowane dai al'umma in dai aka ce miki harkan zamantakewa to komi ma zai iya fadawa a kai akwai zamantakewa na aure wanda tun kafin a yi auren muke fara rubuta har a zo a yi auren a hayayyafa ya zamto kuma an ci gaba da rayuwa rayuwa kuma kin gaba ba ta karewa har sai an ce babu mutum idan kika duba kika misali in kika duba kika bude littafi zaki karanta komai da komai yana kunsa kin ga akwai harkan karatu a ciki makaranta kenan akwai harkar kasuwanci akwai harkar abubuwa dai da dama ya kunsa abubuwa da dama gaskiya shine nake nufin zamantakewar rayuwa tun daga kan yarinya kafin ta san ma me take yi muna saita mata tarbiyyanta yadda idan ta tashi za ta gane waye masoyi na gaskiya waye masoyi na ƙarya wani namiji ne idan ya zo mata ya zo mata da ƙarya wani namiji ne idan ya zo mata ya zo mata da gaskiya to mukan taka muhimmiyar rawa wurin faɗakar da su waɗannan abubuwa a gidan auren ma muna taka muhimmiyar rawa na wajen nuna musu ga yadda za su zauna da namiji ga yadda za su kula da gidansu ga yadda za su kula da mijinsu yadda za su zauna lafiya ba tare da an samu targanda a rayuwa tsafta iya girki da kula da miji to idan yarinya ta yi aure ba ta shan wahala gaskiya saboda waɗannan duk mun nuna musu tun kafin su yi aure sannan kuma idan har wani abin ya taso wanda ba na jin daɗi ba yarinya za ta iya jurewa saboda tun farko daman iyaye sun nuna mata a gida sannan mu ma mu yi ƙoƙarin faɗakar da waɗannan shi kuma namijin mukan koya masa haƙuri da dangana da yadda zai dinga kula da ita cikin menene zan cikin nuna kauna da nuna mata yadda za ta kasance kuma mafi yawanci zaki ga wasu mazan ba sa son matan su ci gaba da zuwa makaranta muna kuma kwadaitar da mahimmancin ilimi zaki ga wasu yaran idan suka yi aure mazan suna barin su karatu kuma akan samu bambanci gaskiya da wanda ba su yi mai zurfi ba da waɗanda kuma suka yi karatun daidai gwargwado mukan nuna cewa ka yi haƙuri ki yi haƙuri a haka a haka sai ki ga wata rana haƙuri mai cimma rabu in ji hausawa ke ki yi haƙuri shi ma ya yi haƙuri ki yi haƙuri da abin da ya kawo tunda yanzu fa rayuwar auren gaba ɗaya yadda ake yin shi ba ni manda ne in baka gishiri yanayin yadda rayuwar ya kasance kenan so muna faɗakar da mata su dinga yin haƙuri haƙuri shi ne matakin nasara sai ga idan aka haƙuri wata rana sai ka kai inda ma ba ka tsammani kuma mu marubuta muna ƙoƙarin mu ga man ɗebe ma mata mun ɗebe musu kewa musamman idan wani abin ya ɓata miki rai mukan sako wani abin zaki ga idan kika daga littafin kika karanta sai ki zuciyar ki ta miki sanyi saboda muna sako nasiha a ciki ki yi kaza ki bar kaza ki yi kaza ki bar kaza sai kiga kin zauna lafiya an an rabu salamun salamu zaki ga mafi yawanci auren da iyayen mu suke yi idan aka yi auren na har mutuwa ba wani maganan yaji to duk haƙurin nan ne fa da ake cewa ki haƙuri ki haƙuri ko yaji wata bata taba yi zuwa gidansu ba. Ta kam kenan dai rubutun ku kun fi mai da hankali akan 'ya'ya mata. A gaba daya da matan da mazan duka. Tun da kin gani in aka sako mata ai za a sako miji Tun da bayan da za a fara rubutu tun daga farko ayi yi maganan mace kadai sai an sako namiji. Amma kamar matan da suka fi karanta littattafan naku. Gaskiya maza su ma suna karatu. Mm. Maza suna karatu sosai don ban manta in lokacin da nake da shagon littattafai za ki ga akasari ma mazan sun fi zuwa su sai littafi. Wani zubin kuma ki ga mazan su suka zo su zo da 'yan matan su sai ma 'yan matan su basu littattafan za ki ga har akwai na koyon girki akwai na koyon zamantakewa yadda yarinya za ta zauna lafiya a cikin gidan aurenta To, Aja Sadiya marubutan Hausa maza da matan ku kuna yawan nuna abubuwan da suka shafi arziki a mace kyakkyawa fara gida mai tsada ko kuma ilimi mai zurfi misali za a ce ai daga gina da ya fara yana da ya je ya yi masters a ya yi phd a ya je kasashen waje shin haka al'umma take babu talaka ba ba kwa mai da hankali akan talakawa To ya danganta da kowa kin san da alƙalamin da yake ɗaurawa idan zai yi rubutu kowa da irin yanayin yadda kin ga kamar ni ina yin tsaka-tsaki ne na zarfa zafafa awa ko dan ni a gidan talakawa ce kuma mm. akasari ina jin abin da ke faruwa ga mutane in ba sun ji an kunzarta musu wa'annan abubuwan ba ba su tsaya saurari labari to amma idan suka ji ana ana faɗo babban gida an shiga babban mota da sauran suke har gyara zama suke suna ji suna nishadi suna jin daɗi to sai in ga kamar haka abin ne yasa kenan mukan dan jefa wa'annan abubuwa a cikin littafan mu amma ba duka ba ba duka aka tara aka zama ɗaya ba bahaushe ya ce in kana da kyau ƙara da wanka bayan da za a ce ka fito da labarin ka ka ce ka fara cikin talauci ka kare cikin talauci ai kowa yana fatan shi ma ya samu jin daɗi a rayuwa zai yiwu ka fara cikin talauci ka kare cikin arziki za ki ga da yawa idan wani littafin ka fito da yaro a cikin gidan talauci ka matsa ka matsanta masa har aka kare a talauci sai ki ji ana cewa ba a yi mawana adalci ba ya fito cikin wahala ya kare a cikin wahala kuma ko a rayuwa yanzu haka abin da muke fuskanta shine ba kowa yake son daman ya fito cikin talauci ba ya kare a cikin talauci sai dole kowa yana son jin daɗi. Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu ɗan shakata da wannan. anti sadiya ga bangaren farar mace wanda yawancin taurarin ku mata ne farare sirirwa mai dogon hanci mai gashi har baya kai siffofi dai ka ji ma kaman aljana wata ma ka ce anya za a same ta a nan wurin shin wannan bakwa ganin yana ɗaya daga cikin rawar da kwataka wurin mai da 'yan matanmu su kama shafe-shafen zama fararen mata a gaskiya <laughs> ba haka bane idan mun ce farar mace kyakkyawa mai gashi har baya ba wai muna nufin cewa dukka bane gaba ɗaya duniya ya kasance al'umma ko wacce ce fara akwai baka akwai to me yasa me yawancin rubutun ku akan farar mace ne ita bakar mace ba ta da wannan ko ana son ma a nuna muguwar a ciki to baka ce a cikin labarin naku kun hana yan mata ma ke aure yanzu tsakanin ki da Allah bukaki ba sa aure to dai da kyar ba sa samu masu kuɗi namiji akwai nashi choice din akwai wacce ya so zaki ga wani namijin ya ce baka yake so wani namijin zai ce fara yake so haka matan ma zaki ga wata macen ta ce ta fi son namiji fari mata ba su da zabi sai dai su ce ta fi son namiji mai kuɗi mai mota <laughs> Allah akwai matan da suka ce sukan faɗi mana sun fi son namiji kyakkyawa fari da sauransu dan nakan ba su ma shawara in ce duk wadda ta aura namiji fari kyakkyawa to ta aura hawan jini mafi yawanci zaki ga su ne suka fi Mhm. za ki ga mata ko da yaushe suna rububi suna kokawa a kansu. An dai kara dawowa kan magana na wato dai ita fara ko fari su ne wato suka fi daukan hankalin jama'a kenan. Baki ji maza sukan ce in dai fara ce komai ya ce suna so ba. Saboda haka nan kawai zan <laughs> Amma yanzu a mana adalci ai ba ko da yaushe bane ake rubuta littafi akan fara kyakkyawa mai gashi da sauransu. Mm. Akan saka tsaka-tsaki wani a ce ba ta da wani kyau cancan amma dai kaza kaza. Kama yawanci ita ce muguwar ko kuma ita ce kishiyar. <laughs> To ni dai ban ce gaskiya. <laughs> <laughs> To, kakan maudu'in da kukan rubuta din kun me ko mai da hankali a kai. Soyayya, ilimi ko jaranta eh ko kishin ƙasa. Um, ni dai zan iya cewa gaba ɗaya. Gaba ɗaya tunda dai mu damun fatan mu ko da yaushe a samu al'umma nagartacciya wanda ta haɗa komai da komai. A samu al'umma mai tsoron Allah duk abin da mutum zai yi ya yi shi a bisa tsarin yadda addini ya gindaya kowane sana'a kowane kuma ɗabi'a yana da kalubale da ake fuskanta wa yanzu irin kalubale kuma rubuta kuke fuskanta a wannan lokaci a gaskiya muna samun kalubale kalubale kala kala kala kala musamman yadda kasuwan ta kasance yanzu zaki ga mutane da yake yanzu an da rubutun kawai kara zube online sun shigo sun lalata abin zaki ga 'yan online suna rubutu yadda suka ga wato wanda suke daga yanar gizo yawwa mm. suna rubutun su yadda ransu yake so kawai kara zuba suke rubutun saboda ba su da wanda zai tace musu sai dai kawai su rubuta online su watsa za su sako batsa za su sako rashin tarbiyya a ciki kin gani inda a ce har suna da wanda zai tace musu labari ba zai yiwu a ce sun zo kawai sun yi rubutu ko kuma a ce sun yi boy sun tura shi kara zuba ba suna taka muhimmiyar rawa mm. wurin lalata tarbiyyar yara da wani labarin ma idan kika fara ji wallahi ba za ki ke kanki da ke da shekaru ba za ki iya jin wannan labarin ba saboda batsar da take ciki suna yin batsa fiye da yadda kike tsammani a cikin labarin su ma dai ba su haɗu suka taru gaba ɗaya suka zama ɗaya ba akwai waɗanda labarin sun yakan ɗan ba da ma'ana amma sun fi yawa masu lalata tarbiyya gaskiya sun fi yawa su ne mafi yawanci ma su ne yanzu suka zama da kasuwar littafin namu mu da muke ake tace mana labarin ya dawo ƙasa za ki saka kuɗi mai yawa ki buga littafi ki kai kasuwa ba za a siya ba saboda yaran sun fi son su karanta littafin da labarin da suke jin ba tsaya yawa a ciki sun fi jin daɗin labarin ko nawa ne za su biya online su karanta wanda kin ga ya kamata a ce akwai waɗanda suke kula da waɗannan abubuwan a dakatar ma da abin ko kuma a tantance wanda ya kamata a cire a cire To jiya da ƙarshe wani shawara zaki ba inda suke karatun littattafan Hausa bangaren na soyayya ne jarinta ne ko kuma neman ilimi hada yan kishin ƙasa ma. To shawarar da zan ba da shi ne iyaye su kula da 'ya'yayensu su san 'ya'yansu me suke ciki musamman ke 'ya mace ya kasance 'yarki ta zama ƙawarki. me yasa na ce yarki ta zama ƙawanki saboda idan kika jawo ta jiki zaki san halin da take ciki kin ga wannan karatun littafin da ake na online din nan suna taka muhimmiyar rawa wurin gurɓacewar tarbiyyar yara tunda za a rubuta a tura kai tsaye ma ba za ki san wace ce wallafiyar ba kara ba suke rubutun sai in kuma boys din ma aka yi aka tura shi ta audio shi ma taɓargazar ta yi yawa saboda haka iyaye sai sun jajirce sosai wurin sa ma 'ya'yansu ido san me suke yi musamman wannan audio da suke ji wallahi batun da take ciki ko kai da girman ka ba za ka iya karanta shi ba kuma ba za ka iya sauraron shi ba abin ya ɓaci abin ya ɓaci sosai kiga ai yarinya ya karama sai ki tana cewa kin karanta kaza ko kin ji kaza ki je ki karanta kaza ai kaza kaza nan a ciki ai labarin ya haɗu to idan kika ce zaki saurara sai ki ji labarin ma ke ya girmame ki wani labarin idan kika ji shi tun kina tsaye wallahi sai kin zauna saboda lalacewan shi saboda haka ya kamata a ce iyaye sun jajirce sun jajirce sosai fiye da yadda suke jajircewa akan wannan labarin don saboda gaskiya akwai matsala sosai. Kin hango wani abu na ci gaba game da marubutan Hausa a Najeriya da yake kin ce kasuwa ta abin nan kuma tasirin ku ya dan je kasa saboda wa'annan abubuwa na zamani da aka kawo. Kina hango yanda za a tallafa kuma gyara al'amarin ya gyaru kuma a amfana da shi. Eh to alal haƙiƙa har yanzu ba wai kasuwar ta mutu bane gaba ɗaya. Inda a ce za a yi gyara online din na a yi gyara tunda wasu marubuta daga ciki manya-manyan marubutan sun san su sun san wasu daga cikin su suna kuma tarayya da su da gaba ɗaya za a fito a yi gyara to gaba ɗaya za mu cimma nasara za mu cimma abin da muke nema ba ma samun gwamnati tana cuɗanya da mu kasancewa mu muna da muhimmiyar rawan da za mu taka a gwamnatance wurin tarbiyyar yara wurin nishaɗantar da su yadda za su fahimci abubuwa cikin lumana ba tare da an sama gurɓacewar tarbiyya ba yanzu za ki ga ɗan ƙaramin yaro ko mace ko namiji idan ya saka yafis a kunne mm. kina leƙawa za ki ga abin da yake ji kenan kuma mm. tantagaryen batsa ce to kin ga ko abin ya lalace inda a ce har marubutan wanda suke da can na daure din ana ba su wani agaji haka yadda za su dinga rubuta labarin su akai-akai da abin bai lalace haka ba kin ga mafi yawanci ma sun maɗi waɗanda da ake cewa duk daga cikin waɗannan labaran da ake yi daga ciki abubuwan suke fitowa kin ga ko abin babu daɗi dole tarbiyya ta taɓarɓare iyaye kuma sun riga sun yi sake karas ta ina ne zaka fara ma shi yasa na ce farko nake faɗan cewa uwa ta dinga janyo 'yatta a jiki ya kasance ta zama kamar ƙawarta bayan da za a yi ta mata manafinci, duk abin da kuma ta gani mai kyau za ta sa ta ta yi mara kyau za ta yi kokarin ta hana ta ba tare da tana nuna mata wai kyara ko wani abin nan ba yarinya kuma kai tsaye za ta iya ɗaukar shawarwarin uwarta saboda daman sun zama kamar ƙawaye kuma za ta rufe mata ba duk abin da ya faru za ta faɗa ce mamakin jikin ji abin ne ya faru babu munafunci to rashin jawo 'ya'yanmu a jiki yakan sa 'ya'yanmu su su lalace ko kuma su shiga wasu sabgogin da ba su kenan ba. Alhaji Ado Ahmad gidan Dabino jigo ne daga cikin marubuta tun tale-tale shi ma ya tsokaci akan tasirin da littattafan hausa yake da shi ga rayuwar matasa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Sunana Ado Ahmad Gidan Dabino MON tsohon shugaban kungiyar marubuta ta Najeriya reshen jihar Kano to babu shakka marubuta suna da matukar tasiri a rayuwar al'umma gaba daya mata da maza saboda a irin rubuce-rubucen da masu rubutu suke yi ana tabo wasu fannoni na rayuwar al'umma abinda ke faruwa da su na gaske abinda suke ciki damuwarsu jin daɗinsu da sauran abubuwa makamantansu da yawa wasu masu karatu sukan aiko da marubuta sakonni cewa wannan labari da aka yi ya kama da rayuwata ko ta dan uwana ko ta yar uwata ko zaman da muke na kishiya ko wani abu makamancin haka tun haka sa'a su ya ga tasirin wannan abin ya taimaka an samu sauye-sauye a rayuwar 'yan adam kuma matasa maza da mata suna amfana daga irin waɗannan abubuwan da ake samu sannan marubuta suna ba da gudunmawa wajen zamantakewa haka kuma ana kawo yadda wasu abokantaka ko kawancen ko soyayya ko auratayya ko zamantakewa take haifar da abu mara daɗi wanda daga ƙarshe za a ga sakamakon yin wannan abu to da haka nan ma marubuta suna ba da gudunmawa wajen zamantakewar al'ummanmu To ga ra'ayin wasu daga cikin masu karatun littattafan akan tambayar da muka musu akan ko suna tasirantuwa da karatu? Abin da ni dai na ɗauki littafi gaskiya ina kan karanta shi ne kawai don nishaɗantarwa sukan ilmantar ta wani ɓangaren ta wani ɓangaren kuma sukan ɗan ɓata wani abu wani abun kuma yana ɗan taɓa rayuwar mu haka misali ina da wata ɗabi'an da ban san ba kyau ba ina kuma kan abin ina yi ina yi ina karantawa sai na haɗu da daidai ɗabi'an da nake aikatawa marubuciyan ta yi nuni akan abin da nake yi ba kyau mu 'yan mata kafin mu aure mukan ga wasu abubuwan da yake faruwa a littafin mukan ɗan ilmantu da wannan kafin mu shiga irin zamantakewan aure haka yadda za ka tarere miji ne da dai sauransu mukan ɗan ilmantuwa da wannan littafin hausa yana mana muna amfana da yanayin inda za ka yi zamantakewa rayuwa da mutane haka wayansu yana irin canza musu ɗabi'u su ce sai kaza sai mai kyau sai mai kuɗi haka to kuma ba da wannan zaka bi ba rayuwa kamar namijin Nobel haka a ce sai mai kuɗi sai mai kyau fari dogo haka waye mutu waye tashi da haka suna son haka amma kuma ka duba ba haka bane rayuwa dole ka bi komi a hankali gaskiya yana ilmantar da mutane yayin da kuma yanayin suna koya yadda zaka yi abinci abinci kala kala zaka ga yadda zaka tsaftace gida da jikinka da ko ina dai haka To abokin hira ne kawai na kashe time but abinda suke faɗa ba wai reality ba ne ba. Kawai dai muna jin labari muna karanta labari don wani abin is impossible ma. Wani abun ba zai yiwu ba. karya ne. Kamar irin su zuwa ƙasar wajen da ake kira da irin kyan mutum kamar aljanin na suna ɗan baka idea kamar me yake faruwa amma karyar ta fi yawa fa. wani novel zaka karanta za a ce maka da gaske ne amma zaka gani arzikin ya yi yawa gidajen ma wani ma sai kai tunanin a wace ƙasa ce kuma a ce a Najeriya kamar masu yin wanka su goma wannan duka san ƙarya ne kuma kowane ko kuma a dafa abinci kala 20 daga sallah asuba zuwa karfe bakwai duk wani abin is not realistic kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa filin girke-girken mu. barka mu da sake saduwa da ku a cikin filinmu na yau da gobe inda a bangaren mu na girke-girke muke kawo muku girke-girke na zamani da kuma na gargajiya a wannan makon ma ina tare da wata baiwar Allah wanda za ta gwangwaje mu yau ya tsinki malama Hauwa me kike da shi a wannan makon wa masu saurare to assalamu alaikum wa rahmatullahi ina da kunan madara na karin kumallo to malama sai ki gaya mana me ake bukata ya kuma ake sarrafa wa'annan kayayyaki to abin da ake bukata dai a kunan ana bukatan farar shinkafa da madara da kwakwa shikenan abin da ake bukata sai shuga abin da ake bukata kenan uwar gida idan kika samu farar shinkafa ki daidai yawan gidanki shinkafa tuwo farar shinkafa sai ki jika shinkafa ki idan kika jika kika bata kamar 3 hours ta jiku sai ki wanke shinkafa kisa a blender ki markaɗa ta ta laushi idan ta laushi sai ki samu murariya amma ba mai laushi sosai ba zaga-zaga wanda ake tankaɗa gari da ita sai ki tankaɗe sai ki tace wannan kullun da kika nika shi da blender in kika tace sai ki ajiye kullun ki a gefe sai ki samu kwakwan ki in kika samu kwakwa ki kankara wannan baki-bakin na baya sai ki goga ta da abin da ake goga kuɓewa. daidai yadda kike so ki ji gardin ya fito a cikin kuɗin kuma ya danganta daga yawan kuɗin da zaki dama sai ki daidaita ruwanki in kika daidaita ruwanki ki dora kina dorawa sai ki ɗebi wannan kankararriyar kwakwan ki zuba a cikin ruwan ki rufe tukunyan ki lemun sorry na ban manta ban ce muku lemun tsami ba zaki ki tanaji lemun tsamin ki in kika tankada wannan kika tace wannan kullun kullun shinkafa sai ki matsa lemun tsami a ciki dan daidai yadda dai tsamin zai dan fito a cikin kunan so idan kika dan matsa lemun tsamin ki madaidaici ga ruwan kwakwa ga ruwa can da kwakwa a wuta kin dora yana dan tafasa tafasa bi haka sai ki ɗauko kullun ki riga kin daidaita kin haɗa kin saka lemun tsami a ciki ko da sai ki dama daidai kawai da kike so ya miki ana amfani da madarar ruwa ana kuma amfani da madaran gari idan madarar ruwa zaki amfani da shi sai ki zuba madaran daidai yadda kike so idan gwangwani ɗaya ne in biyu ne ki zuba a ciki in kuma madaran gari ne to zaki kaɗa madara da ruwa ki maida ta kamar madarar ruwa sannan sai ki zuba a ciki saboda gudun kai gudaji sannan sai a daidaita shuga daidai yadda ake so to haka ake wannan kunan sunan kunan kunan madara. To madalla masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin wakiliyar Binta Ibrahim da dukkanin bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leather Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Amurka yau ta da malalace eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba